والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنسخ بسنته إلى الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أخطاء المسلم للمعمول آه، رفع الصوت في المساء في المسجد daga sauti a masallaci wa min al-mukhalafat al-makruha daga cikin sabawa wanda yake makaruhi wato abin kyama ka samurun nasu fil masajid mutane su ringa fira su mai da masallaci dandali na fira bi hadisin duniya kuma firan ba wai tattaunawa kan addini ba ko tattaunawa kan ilimi a tattaunawa game da fira na duniya game da neman kuɗi game da abin da ya shafi siyasa game da abin da ya shafi dai wani dai abu ne da ya shafi dai harka na duniya ma a alat suwatu. da yawa sautin su yakan daga kaga sun daga murya a masallaci wa tafat yi kuma dariyansu zai daga suna ta dariya kai ka ce suna gidan giya ne ko ka ce suna gidan caca ba ɗakin Allah subhanahu wata'ala ba wa kasurar tasfiqu wala ga tafin zai yi wa hamara da ana tafi a masallaci tafi mai kaifi mai tsanani wa tasfiruhum al-muz'at da fito fitar su da da mutane wa fi hadha hatkul li hurmati buyutillahi ta'ala a cikin wannan akwai keta alfarman dakin Allah akwai keta alfarman dakin Allah subhanahu wata'ala allati a'addaha li ibadati wato dakin da Allah ya tanada musamman dan a bauta maza wa fi aidan iza'u lil musalli sana a cikin wannan ma daga murya din akwai cutar da masu sallah ko ba ka ba wani yana sallah baya son hayaniya a sanya ya taɓa cewa wajen karatu yana karatu yana bacewa ko yana karatu baya cikin nutsuwa a zai wannan kuskure ne kuma na wani ne ta'abbidi sannan akwai hani ga masu bauta na fa nahi annabi sallallahu an rafa sauti fil masjid hakika Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga daga sauti a masallaci ana eh, sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi itikafi a masallaci fa sami'ahum yuzhiruna bil qira'a fa sami'ahum yajharuna bil qira'a sai manzon Allah ya ji sahabbansa suna bayyana da karatu suna daga murya fa kashafa sai annabi ya yaye labule sallallahu alaihi wa sallam wa qala ala inna kullukum munadi rabbah yace ku saurara lalle kowanne ɗaya daga cikin ku mai ganawa ne da ubangijinsa wala yuzina ba'dukum ba'da kada sashen ku ya cutar da sashi kuna ganawa da Allah ne kada ku yarda ku cutar da mutum ku sanya ya zama to yana ganawa da Allah ba a cikin nutsuwa ba bai dace ba gaskiya wala yarfau ba'dukum ala ba'din tilka a'a wato kada sashen ku ya daga murya akan sashe da karatu ah. Ah? kada sashen ku ya daga sashe ah, ya daga murya ga sashe a wajen karatu na'am وهذا النهي وقع عند رفع اصواتهم بالذكر والقران to ku duba wannan hadisin wannan hanin ya auku ne a wajen daga dukan su da zikiri da karatun qur'ani suna ba karatun qur'ani ne ka daga murya suna ba zikiri ne ka daga murya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu inkari nam fa kaifa idza kana bi kalamin fihi ma fihi min al-hurma to yaya kuma in ya zamanto da magana ne wanda fihi ma fihi a cikin shi akwai abin da ke cikin sa na ainihin na hurma na alfarma wata shi da ku'a kai na haramci kai a cikin shi akwai abin da ke cikin shi na haramci da kuma tashwishi eh karatun qur'ani an daga murya manzo Allah ya inkari zikiri an daga murya sosai annabi ya ce a rage to ina kuma maganganun da suka shafi duniya ana fira game da neman kuɗi ana fira game da harka na duniya da sauransu ai shi ya fi cancanta ai a hana ko shi ya fi cancanta a hana a kan shi to za ga yanzu wasu idan suna karatun ƙur'ani sai ya to wani ya daga murya da yawa kai masa magana to a tunanin shi maganan Allah ne yana karanta ƙur'ani ya za a hana shi daga murya A gani wannan zai manzan Allah ya nuna mai gashi nan kada sashen ku ya daga murya akan muryar sashi da karatu saboda cutarwa duk abin da zai kai ka cutar da ɗan uwanka musulmi ya zama haramun baya halatta eh shi ba ka zalika ko ba ko ba kaman ai da karatu ka ɗaga murya wato za ka ɗan sa wani ya tuntuɓe eh Yawwa shi ne kuwa ya ƙasa da sautin shi Na na'am alhadiya ta khair hmm. tattaunawa domin maslaha ta gaba ko kuma maslaha ta sojiya yara ko kuma wani abin da ya koma da umma su yi wa ya halaka tattaunawa kan matsalar tsaro tattaunawa kan tarbiyyar yara duk wannan abu ne na maslaha amma shi ba duk da haka in za a yi shekara daga murya wanda zai sanya wato a ce ta a masallaci kuskure ne a rabta ala tsanadika wal tahmiya يوم تكون الساعة بسم الله mai girma da dauka yake cewa wa yawma taqumu saatu mujrimuna ma labisu ghayra sa'a a ranar da kiyama za ta tsayu yuqsimu mujrimun masu laifi za su yi rantsuwa su ce ma labisu ghayra sai eh, ba su daɗe ba in ba ɗan lokaci ba ba su ɗan zauna ba sai lokaci kaɗan suka zauna na muƙala ya tuna bai bainahum illa bisum illa ashara sannan Allah ya faɗa wani waje suna magana tsakaninsu a ɓoye suna cewa ai illa bisum illa ashara ba ku zauna ba sai kwanaki goma kawai na waƙala illa bisum illa ma. sannan a wani waje kuma shi makafirin ya ce ba ku zauna ba sai kwana ɗaya kawai sai kwana ɗaya kawai ka zauna wa qala in labistum illa ƙalila. a wani waje kuma in labistum illa ƙalila. ba ku zauna ba sai lokaci kaɗan eh wa min ajali zalika shakkat da zanadiqa saboda haka sai zindiƙai kai-kai shakka game da Qur'ani to hmm. ce wannan aya wannan ayoyi gaba ɗaya za a yi a ce maganar Allah ne ai karo da juna na'am amma qawluhu in labistum illa ashra amma faɗinsa cewa ba ku zauna ba sai kwana goma wa zalika idza karadu min quburihim wannan kenan idan suka fito daga kaburburan su nam fa nazaru ila ma kanu yukazzibuna bi min amr al ba'd sai suka duba abin da kasance suna karyatawa na al'amarin tashin kiyama an gane ko suka duba abin da suke karyatawa suke inkari na tashin kiyama ala ba'dhum li ba'd sai sashen ya ce wa sashe sun fil quburi illa ashara layali ba ku zauna cikin kaburbura ba face tarare goma dirare goma kawai ka zauna cikin kaburbura kawai tasarun ashara to sai su gama goma ma ya yawa a yi. zaman mu ai zaman da muka yi kawai ma bai kai goma ba fa qalu illa lakum illa yawma sai kai ba ku zauna ba face kwana ɗaya kawai cikin kabari mastaksaru ma. sannan sai su ga su ga yawan mai su ga yawan kwana ɗayan ma fa qalu illa bistum illa qalila sai kai kun zauna ne ba lokaci kaɗan kawai ba ku daɗe ba mastaksaru ƙalila. sannan sai su ga yawan ainihin ɗan kaɗan ɗan shi ma kan shi. Faƙalu illa bisin illa sa'a sa'alin na. Ai ba ku zauna ba sai wani ɗan lokaci na yini kawai. Hada tafsirin ma shakka da rari. Wannan shi ne fassarar abin da zindiƙai suka yi shakka a kan shi. Hmm. An gane, wayannan fa zindiƙan za a gaba suna fa sallah. Suna cikin musulmi, amma kuma suke da irin wannan tanakuda suke ainihin wato sanya wato suke gwara kan alƙur'ani. An ga jona ko? Za zaka suna gora kan alkur'ani to yanzu yanzu kusan ba mu da irin sa wannan zamanin ko yanzu a wannan zamanin masu gora kan hadisi yake da shi eh yana da wuya ga wani yana gora kan alkur'ani sai dai gora kan hadisi yace wannan hadisi yayi karo da wannan hadisi alhali ga hakika hadisi baya karo da hadisi in dai hadisi ne sahihi baya karo da hadisi sahihi kamar yadda aya baya karo da aya idan kaga aya yayi karo to kada ka tuhumci ayar ka tuhumci ka tuhumci kanka kai ne kake da matsala a wajen fahimta ba ayar ba to haka nan kaga hadisi zahiri kamar yayi karo farko ka fara tumtan kanka akan raunin kokolwa karancin fahimta abin wani yi. amma wani da zaran ya ga hadisi baya tuhuman kwakwalwan shi kwakwalwan shi daidai ne hadisin da ke da matsala a wannan shi ne farkon rashin adalci ko ba ka tunanin wani lokaci za ka zo kana so ka ci abinci abinci mai daɗi ka ce yana daci haka ne ko abinci mai zaƙi zuma mai zaƙi ka ce zuma nan bauri yake yi a nan wajen kada zuma na bauri me ya kamata ka fara tuhumta mutum ya kamata ya fara tuhumtar harshensa sai ina ganin harshe na ba lafiya don Allah wani kana mun zuman nan ka ji kai zuman nan wallahi zaki A ina ka biya ne zaki kace ba shi wallahi zuman nan zaki zaki kace ba wallahi zaki gare shi to ni ko wallahi ina jin bauri a ka je azumi kana da matsala to wannan ga harkar duniya kenan amma ga addini ya karanta aya kawai sai ga ayan kamar yayi kawai sai ce wannan ayan da yake da matsala ba kwakwalwa na ba ko ya ce wannan hadisin shi ke da matsala to da wannan za ku gane kuskuren irin yan qur'aniyun da yan aqlaniyun waɗanda suke gaggawan inkarin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai yanzu hadisi ne ake yawan yi ma irin wannan cin fuska to ka fahimci daga mutum ya kawo wanda ya ce wannan hadisi ya karo da wannan ba lallai bane sai ya zama daidai ka ka sau kake saurin ya da shi ka ɗauki hadisin ka kai shi wajen malami wanda ya goge malamin salafiya malamin sunna wanda ya iya fassara hadisin manzo Allah kan ƙa'idan fasarar magabata insha Allah zai fito ma da yadda ake fasara shi ba tare da matsala ba an gano wani ku na'am um, wa amma qawluhu azza wa jalla amma faɗin Allah azza wa inda yake cewa yawma yasma'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ajitu ranan da Allah ke tara manzanni ranan da Allah zai tara sai Allah ke musu da kuka amsa Alula la sai ya Allah ba mu da wani masaniya na maƙala fi ayatin ukra Kana yanzu sun ce ba san komai ba su to sai Allah ya faɗa cikin wata aya daban kuma wa yaqulu al-ashhad wato taron jama'a za su ce a ha'ula'i alladhina kazzabu ala rabbihim wa'annan su ne wa'anda suka yi ƙarya ga ubangijinsu na faƙalu sai su ce da kai kai kuna haza yaya za a yi haka can sun ce la'il malana nan kuma sun ce ha'ula'i alladhina kazzabu ala rabbihim ويقولون لا علم لنا هؤلاء الذين كذبوا ويقولون ويقولون لا علم لنا تدرن ga suna cewa la ilma lana a nan wajen na'am wa akbara sai kuma ba da labari game da su taron jama'a su shaidu sun ke cewa wa'annan su suka suka ainihin yi ƙarya ga ubangijinsu fa za'amu anna alqur'ana yanqudu ba'dahu ba'da sai suka raya cewa lalle alqur'ani sashi yana karo da sashi kamar yanzu duk wanda ya faɗi wannan a wannan zamanin ya san kawai kai tsaye condemn ne shi yasa ko da mutum na da wannan mummunan zato a zuciyarsa ɓoyewa zai amma hadisin annabi da yake shirka rena shi suke fitowa su dinga haɗa shi karo an gane ku na'am amma qawluhu yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu ma za amma cewansa ranar da Allah ke tara manzanni sai ce musu menene aka amsa muku fa innahu yas'aluhum inda ta jahannam a lokacin zai tambaye su ne lokacin da jahannama ke ruri jahannama na huruwa kowa na firgici kaga jahannama na babbaka yana ƙara din nan ai hankalin kowa zai tashi to kowa zai firgita qulu ma za ujibtum fi tauhid sai Allah ya ce musu menene aka amsa muku game da tauhidi wata za mu uqulahum sai hankalin su ya tafi a wajen ruri sun ga ruri na jahannama sai qulna la ilma lana ya Allah ba mu sani ba sun firgita ya Allah ba mu da wani masaniya Matar matarzu ilayhim hukulan sannan sai hankulan su dawo gare su bayan haka fa yaqulun sai su dan samu nutsuwa sai su ce a ulai alladhina kadhabu ala rabbihim sai ce ya Allah wa'annan su ne wa'anda suka yi ƙarya ga ubangiji suka ƙaryata ubangijin su fa hada tafsirun ma shakka fi zanadiqa wannan shine fassaran abinda suka yi shakka game da shi تعليم متعلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الدين صاحب البداية لبعض شيرا أنشدنا شيرا الكلام يا رينا من واتو الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الدين sahibul hidaya ya rera mana shi'iran an gani shi ne shi ne makulin biyu ba an gari na nawa kenan an shaɗa na a shehe shehe ya rera mawa mu mu ne ne makul na farko mai mm. ya rera mana shi'iran shi ne makul na biyu an gani a shehe al-imam al-ajal al-ustaz burhanuddin sahibul hidaya ya rera mana shi'iran da ba'a ba'adihi waƙe na wasu mutane fasadun karimin wa akbaru minhu jahilun mutahaqqiqu wa akbaru minhu jahilun mutanassiqu fasadun karimin kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku yace fasadun kabiru barna mai girma alimun mutahaqqiq malami mai keta dokokin Allah barna ne mai girman gaske akbaru min jahilun mutanassiq sannan wanda yafi wannan girma shine jahili mai ibada ya fi wannan girma ga shi jahili amma kuma ga yawan nafilfili ga yawan karatun ƙur'ani ga yawan kaza ga yawan kaza su za ga wannan shi ya fi girma domin zai ɗauki hankulan jahilai za su ɗauka mutum ne mai ƙarfin addini babban malami ne kaza kaza alhali jahili ne a gani ka duba yan khawarij suna da yawan karatun ƙur'ani suna da yawan nafilfili amma ba su da fiqh manzo Allah ya ce ya kara ulul qur'an la yuzawidu anajirahu suna karanta qur'ani baya wuce ainihin makogoron su wato ma'ana karatun ne gundari ba fiqhu kama mutumin da ya kana karatu na qur'ani ga tilawa ga tajwidi zai duka babban malami ne duk abin da ka faɗa na fatawa zai yadda da shi a nan wani ana samun mutumin da yake mai tilawa ya haddace qur'ani a majami'a kuma mutumin da yake yana da yawan karatun hadisi amma bai san fi yawan hadisin ba irin wannan ya fi girman barna jahili ba zai gane cewa jahili ba ne an gane wani hu? eh yana da jahalun murakkab an gane wa akbaru minhu wanda ya fi girma fiye da wannan shine jahilun mutanassili jahili mai ibada sai ce kuma fitnatul azimatu lil alamin su din nan fitina ne mai girma ga talikai liman ya tamassaku bihi ma fi dini ga wanda yake riko da su a cikin addininsa hmm. in kana riko da waɗannan guda biyu to kana riko da fitina mai girma an gane malami gashi da ilimi amma yana keta dokokin Allah baya bin dokoki sannan ga jahili wanda ba fiqhu hmm. yana da awan ilimi amma kuma ba fiqhu bai san komai ba na wayanwi bihi ashkur ala ni'matil aql wato zai yi niyya da ilimi ilimin da Allah ya bashi mutum zai biya da shi godiya akan ni'imar hankali a gani na gode ma Allah da ya ban hankali har na iya fahimtar wani abu na ilimi da kuma lafiyar jiki domin karatu bai yiwuwa ba lafiya ko in mutum na da isasshen lafiya koshin lafiya to zai ba shi dama ya tsaya ya yi karatu ya fahimci karatu kuma ya yi nazarin karatun da kyau wala ya yanwi yi ikbalin nasa alai kada ya yi niyya da shi fuskantar mutane zuwa gare shi wasu mutane suka yi karatu domin mutane su taru ƙarƙashinsu A gani ba suna yin karatu don neman yardan Allah ba ne za ka irin wayannan kullum suna yin karatu don neman yaya za mu yi mu faɗi magana mu burge mutane in mun faɗi kaza za mu burge mutane wayannan su ne malaman mutane su malamai ne na ainihin awam su ko da yaushe suna duba inda kiɗa yake sai su yi rawa daidai da kiɗa ɗin an fahimta me jahilai suke so jahilai suna son kaza sai ga ya canza ainihin usulubin wa'azi domin ya burge jahilai wasu kuma suna yin haka menene gwamnati ke so abinda hukuma ke so sai su yi karatu daidai da ra'ayin hukuma domin su cimma ainihin burinsu na duniya wasu kuma suna yi ne don neman yardan Allah kawai mai yi don neman yardan Allah zai faɗi gaskiya amma kuma zai faɗe shi kamar yadda ya dace misali an gane wani ko zai faɗi gaskiya domin neman yardar Allah ba yana neman yardar mutane ba ne, misali to anan wajen in an ce mutum zai faɗi gaskiya faɗin gaskiya yana kora mutum ya ringa yin wa'azi ko ya karantar da masla da hikima faɗin gaskiya mutum zai faɗe shi ne kamar saukar kashi ko kuma zai faɗe shi ne da hikima yadda saƙon zai yi ta haɗin shiga wajen mutane zai faɗe shi da hikima udu ila sabir rabbika bil hikima wal mau'izatil hasana kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau duk da cewa gaskiya ka faɗa to yana buƙatar ka ƙawata shi yayi daɗi kafin ka shigo da shi ba wai ka faɗe shi yadda ka san saukan kashi ba misali an gano wannan ko in ka san cewa in ka faɗi wannan magana a wannan muhallin a yanzu ka faɗe shi zai haifar da wani irin barna duk da gaskiya ka faɗa me ya kamata ka yi sai ka bar shi har sai lokacin da ya kamata ka yi magana din Da kulli makamin maqal hmm. kowane matsayi yana da maganar da ya dace da shi ga wannan magana in na faɗe shi gaskiya ne tabbas amma in na faɗe shi zai janyo wani ɓarna mai girman gaske to a lokacin nan duk da cewa gaskiya ka faɗa to ba gaskiya ba ne, ka janye shi sai lokacin da wato faɗan shi ya dace sai ka faɗe shi daidai lokacin da in ka faɗa zai tasiri ko kuma ga kuskure ka gani zaka gyara in ka gyara zai janyo barna fiye da halin da ake ciki to kaɗan janye wannan lokaci har sai an samu daidai lokacin da ya kamata a faɗe shi an gane wannan shine li kulli maqamin maqal da kuma hadisin mu'az da da mai fatawar majiya mai kitabu tawhid ke cewa jawazu kitmanul ilm inda al maslaha ko maslaha halaccin boye ilimi saboda maslaha wani lokaci abu ka san shi amma a daidai lokacin ka faɗe shi ka yi ɓanna gaskiya ne maka faɗa amma a daidai lokacin ka faɗa ba maslaha to mafi sai ka janye har sai lokacin faɗe shi ya yi an gano wani ku? na eh wani kuma wani matsalar sa hannuwa mun da ka koyi a nan ga da don kasancewa kana da wani hikima da kake so kana so ka karantar da su ne kuma a hankali kana ganin kamar sun fara fahimtar ka sun fara ganin darajar ka da ce mai sadiq a gefe shi wannan tambaya an daɗe ana yi amma same na gefe zan ma bayani su kenan ba eh an daɗe ana ba amsar ta amma na yi mamaki da baka sani ba same na gefe to nan gaba a hankali tunda kana karantar da su ne za a je nan wajen in an je na wajen karatu ya zo kenan, irin wannan ya sha faruwa wajen malaba gumi shi to malam amma ba gaya mana wannan ba zai ce to amma da a ce na gaya muku lokacin za ku saurare ni ne eh, habeji shi da na gaya muku lokacin za ku saurare ni ne amma yanzu ba ga shi kun yarda da ni ba ba ga shi yanzu na faɗa kun yarda ba ce amma da a ce matakin farko kuna tambaya na na gaya muku ba za ku yarda ba amma da aka yi hakuri tun wato nan ba ɓoyewa ba ne ka ware lokaci da ya dace ne ka faɗa koyewa hmm. ne, ba zan faɗa ba har abada amma wannan a'a na san gaskiyan amma ina ganin ba lokacin faɗin shi bane ne akwai mace tsakanin wane ya san ilimi ya ɓoye da kuma wane ya san ilimi a lokacin in ya faɗa ba zai haifar da ɗalin ido ba mutum da ba zai haifar ba sai na dakatar da shi har lokacin da ya dace in faɗe shi an gano wannan kamar shan magani ne misali wannan magani an ce ana sha ne don maganin zazzabi amma ba a shan shi in kana so ka sha shi ya aiki sai za ku kwanta suka ce kawai an ce a sha magani sai an sha yanzu sai maka zai maka tasiri sai ka bari sai lokacin da ya cancanta ka faɗi maganan sai ka faɗi maganan don maganan ya yi maslaha an gane wannan? Na'am, ah, wa nastijlab fatamid duniya. Kuma saboda janyo ainihin maslaha na duniya saboda janyo rabo na duniya kada mutum ya nemi ilimi don janyo yayi na duniya wal karama inda sultan ko kuma ya samu daraja a wajen sarki eh wani wani yana wa'azi dan ya samu daraja a wajen masu mulki da wajen sa wa qala muhammad bin hasan rahimahu muhammad bin hasan rahmatullahi Alayhi ma yace law kana an-nas kulluhum abidi da a ce mutane dukan su bayina ne duka la taqattu da na yanta su wa tabarratu an wala ilahi in barranta daga walittakansu da na yan su gaba daya in barranta daga walittakansu ni ban so a ce mutane suna karkashi na wato ba wai burin shi neman ilimi don ya tara mutane ba shi burin shi neman ilimi saboda ya samu yardan Allah neman ilimi saboda ya aiki da shi li'anna man wannan saboda duk mutumin da ya samu jin daɗin ilimi da kuma aiki da ilimi yarga mu fi ma inda na da kaɗan ne zai yi kwaɗayin abin da ke wajen mutane inda mutum kaga ya ji daɗin ilimi zai zama to burinsa ba wai neman abin duniya ba burin shi yana so Allah ya yarda da shi ne kawai in Allah ya yarda da shi alhamdulillah ko da bai samu ko kwabo ba An na al-ustaz iwamuddin hamad bin ibrahim bin ismail حماد safar al بن an shirya na imla'an إملاء abi hanifa ya rera mana wannan wake imla'i ne na abi hanifa rahimahullah eh man talaba al-ilma lil ma'ad faza bi fadlin min ar-rashad ya fassarana talibi ilayhi fadlin min al-ibad hmm, man talaba al-ilm duk wanda ya nemi ilimi saboda makoma lahira faza bi fadlin min ar-rashad ya samu nasara ya samu nasara da falala na shari'a ya fassarana talibi ya tabewan masu neman ilimi lillahi fadlin min al-ibad domin samun falala daga bayi ya taɓewa masu neman ilimi don samun abin duniya wajen bayi Allahumma illa idza talaba al-jah li amrin min al-ma'ruf to sai ce Allahumma sai dai in mutum ya nemi alfarma ya nemi ya shige wa gwamnati domin ya samu daman umarni da kyakkyawan aiki da hani ga munkari wannan ɗan kaɗan ne ya nemi mukami na gwamnati ne saboda yana so ya yi amfani da wannan dama wajen umarni da kyakkyawan aiki da hani ga munkari da zartar da gaskiya da kuma karfafa addini ba wai ya nemi ilimin dan amfanin kanshi bane da kuma san ran shi kuma ya za mu gane wannan in ya hau sanan za mu gane shi in ya hau za mu ga yana kokarin azurta kanshi ne yana kokarin azurta dangin shi ko yana kokari ne ya gina al'umma ya gina musulunci idan mu ga ya hau ya zama burin shi kawai yana so ne ya arzika shi kuma baya taimakon addininsa baya taimakon musulmi baya taimakon al'umma to mun san wannan ƙarya yake yi dama ya yi amfani da wannan ne don cimma burinsa ƙarya ne fa yajuzu zalika bi qadar mai bi la'amur bin ma'ruf to wannan ya halatta gwargwadon yadda zai tsayar da umarni da kyakkyawan aiki da shi da kuma hani ga munkari da zaran yi wannan zai dakata Allahu a'lam ma'azin malikiya أقداء المصلين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نصف النجاسة بحيطان المراحيب wato goge najasa da bangon nan na toilet ga bangon toilet in mu mutum ya gama fitsari zai zo yana goge gaban shi a bango ko yana goge duburan shi a bango akwai masu yin wannan da kuma wuraren alwala zai ga wannan goge na najasa a wajen wa hadha min al-akhla'i wannan yana daga cikin kusa-kusai masu girma allati tura wa tushahid wanda ake gani kuma ake halarta tura wa tushahad bi kasara wanda ana gani kuma ana halartar shi da yawa fi ba'di marahidil masajid a sashen ainihin toilet toilet na masallatai amma yanzu ana yin haka ko har yanzu ya zila ai kazantan yayi yawa ka zo ka goge fitsari a bango ka goge bayan gida a bango to nan gaba kuma ka goga da tufafinka ai ka ya yi yawa bai dace ba misali kai kanka za ka mata ka ji kyama ka yi tunanin kila ma wani ya goge ni ma zo ƙara gogawa a wajen ya nuna ka shiga kazami min ma yu'addi ila tanjisi hawaiha Abinda da yake janyo a najasar da bangon bangon ya zama najasa wa rubbama tanajjasa al-muslim bi shay'in minha asna da yawa musulmi yakan yakan najastu da wani abu daga cikin ta asna astimali a lokacin da yake aiwatarwa aiwatar da inda shi وقد نبه الإمام الفقيه القاضي إياد حقيقة الإمام al القاضي إياد wato imam qadi iyad al-maliki ya faɗakar zuwa ga wannan mas'ala din Allah ya bada rahama inda yake cewa ya nas fi tamas hakika mutane suka yi tasahuli suka yi sakaci wajen shafan katanga wa huwa mimma la yajibu fi'lu litanjiziha shi yana daga cikin abin da la yajuzu baya halatta a aikata shi la yajuzu fi'lu saboda ainihin za a najasar da wajen kamata ya ce la yajuzu shi wa huwa mimma la yajuzu fi'lu shi abu ne wanda la yajuzu fi'lu litanjiziha baya halatta ya aikata saboda zai najasar da wajen ba la yajibu ba sai dama ya za a iya waje ba li'anna nas dara'ir dara'ir indimam yani al wato mutane duk wato kishiyoyin juna ne wato ma'ana suna cutuwa a wajen wato liƙewa ilai ha zuwa gare ta la ma inda nuzul suna cutuwa wajen liƙewa gare ta musamman ma wajen saukar ruwan sama na'am wa balal eh a wajen saukar ruwan sama ana cutuwa ko baka ba irin ruwa ya taɓa wannan bangon tufafin ka ka goga da shi yaya shikenan a wajen saukar ruwa da kuma jikewar tufafi wala ya juzu aidan fi hitanin marahid a ilhaza kuma sai ce wala ya ji baya ba kuma yagun baya halarta kuma a cikin katanga na toilet shi ba saboda wannan katanga na toilet a zo ana yin goge fitsari ko goge bayan gida a katanga duk bai halarta ba wali kata na min takrari zalik domin yana najastuwa wajen maimaita hakan ta masu biha بعد من الاستجمار للمتنجم بعد فيكون التنجم بها بعد sai kasance a tamaso biha wato shafa na ainihin wannan katanga din ba'adu bayan haka min al-istijmar bil yin tsarki ya yanzu ya zama tsarki da al-mutanajjis abin da ya najartu saboda goga wanda kake a wajen ya bai da shi najasa to nan gaban ka kai goga da shi kayi tsarki da mutanajjis abin ya najartu الذي لا yudhir ko allazi la yudhir ko la ko lil mutanajjis allazi la yudhir da ainihin abin da yana najastu wanda baya baya tsarkakewa wala yufa anhu sannan ko ba a yin rangwame akan wannan wannan babu rangwame da ganga aka bata shi sallallahu alaihi wasallam na an al istinja bil بالرجيء saboda manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana yin tsarki da busasshen kashin dabba shine busasshe li'annahu yazidu al-mawdu najisan domin yana ƙara ma wajen ta najisan wato da jasuwa wa yadkhulu alayhi najasa min kharijin ghair daru kuma yana shiga a cikin sa wato najasa daga waje haka nan ba tare da lalura ba wala ma'fuwan anha sannan ba a yi afuwa gare shi ba وقال الإمام ابن الحاج المالكي الإمام ابن الحاج المالكي يا فلا أشكال لتابع شبادة خلقنا نعم ومنها ألا يستجهر في حائل المسجد daga cikin wannan kada mutum ya yi tsarki a bangon masallaci da gurbati saboda alfarman masallaci da kuma fi haidi mamluki ko kuma cikin katanga wanda yake mamlukul ligari mulki na wani katangan wani ka zo ka goga ainihin gabanka a wajen an gani kana goge fitsari ko bayan gida a wajen mulkin wani ne domin yin haka tasarrufi ne a cikin mulkin wani ba da izinin sa ba ko ka zo ka samu katangan wani ya baka izini ne sannan kuma ka bata mai katangan in wani ya jingina nan gaba in wajen ya jike wani ya jingina sai wannan jingina ya bata mai tufafi wala fiha idu waqf ko kuma cikin katanga na wakafi an gane an bada wannan gida wakafi So, wayan da aka ba wa kabi sai ka zo kai fitsari ka goga a katangar ka nemi izinin zure ko ka nemi izinin ya halatta yin haka ya halatta ba ya annahu tasarrufu fihi domin tasarrufi ne a cikin dukiyar wakafi wa huwa fi hawzi mawqif alai alhali yana karkashin hauzi na wanda aka ba shi wakafin wa hadha kulluhu haram bi wannan dukkan shi gaba haramun ne da haduwar malamai kasiran ma yi ta fi hadhihi al-ashya da yawa akan yi sakaci a yau dinnan a wannan zamani da yawa akan yi sakaci cikin irin wayannan abubuwa la ma fi ma subila musamman ma ai abinda aka sanya shi ya zama wuri na alwala an sanya shi ya zama wuri na alwala sai ka zo kana yin wannan a wajen fasadu ma yumkin an tabbuna min sai wannan bango ya zama to cikin gayan abin da yake yiwuwa ya kasance na kazanta saboda dalilin wato ya yi istijmar a wannan waje wa zalika la yaju irin wannan tsarki a bango baya halarta haramun ne akwai ka'ida na lazarar wala dirar ba cuta ba cutarwa ga masu yin bango ai fitsari a tsaye ba a bango yana da hadari bayan ma kai a bango zai riga tsullo ma a yi eh. kaga fitsari a tsaye a irin wannan bango wanda gidan nan bango din nan ai fitsarin zai riga zulluwa, kuma yana zulluwa zai riga bata ma tufafi sannan kuma nan gaba idan wani mutum ya dan juya haka wanda mutum zaka sa gobe gobe bango mutum gobe bango ya bata mai tufafi kuma haka za yi sallah da shi kuma matsala sannan ta fadakarwa a masallatai a da fitsari a tsaye so da a tsaye a irin wannan bango a irin na ko tayi sai ma muke a tsaye zai tsalle da za sun wani limamai su rinka ɗan miƙewa ana fadakarwa ila a samu gyara daidai gwargwaro ko a samu a rage tunda ba zai yiwu wani lokacin kai nasiha kana gabawa sai ka gaba sannan wani yanzu lokacin da yi ne siyan ma baya nan sai ci gaba da banda din sai ai ta takara eh ake mai tawa ba a samu ragewa insha Allah wa alaikum assalam Thank you. shi kan ya takarwa akwai matsala don wani lokaci mutum zai kwaso wani abu mara kyau shi goro shi ya mata sa shi a gefe a dai sa wani abu ne ba a dai takarwa ba ne in dai takarwa ba da jasa da sauki amma da jasuwar shi ake tsoro insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta